واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا لنا نصيبا من النار كأنبتا يا كي wannan manzo yayin da mabiya da waɗanda aka bi daga cikin 'yan wuta suke yin jayayya sai mabiya raunana su ce ma waɗanda suka bi masu girman kai hakika mu mun kasance mabiyanku ne a kan bata a duniya shin za ku iya ɗauke mana wani ɓangare na azabar Allah